Saura ga wane ne zai yau muna goma, Kuma kwana ashirin ko sha tara. Wani ya riga ya kammala nashi, Allahu Akbar, Allah ka sanya mu cikin masu ƙoƙari. Wani yau zai fara, wani kuma ba zai samu maye ba. Wa ya fi Ko kuma wa hasara? Wanda bai samu ya yi ba. Wannan ɓata ya kamata duk mu tashi wanda bai fara ba ya fara. Sa'annan saboda sauƙin Ubangiji Subhanahu wa ta'ala sai ya ba mu dama mu yi yau mu bari, mu yi yau mu bari har ya cika a cikin watan. Ba a tilasta mana ba yin shi a jere yadda muka yi Ramadan. A ce Ramadan ba muna yin shi bane ba hutu ba, a'a wannan akwai hutu. In ka ga dama yau ka yi ɗaya, ba saura kwana goma ba, bayan kwana uku ka yi ɗaya, bayan kwana huɗu ka yi ɗaya. Almuhim dai ka cika wannan guda shida ɗin. Wannan shi ma falala ne na Ubangiji. kyauta fa ake son a baka, amma aka yi ta kuma jan hankalinka. Wai idan bai ga mana ladan da zai bamu ba ya ce, muna da ikon tambayar shi? Muna da iko, amma sai ya faɗa mana ladan, kuma ya sauƙaƙe mana yi ɗin, kuma zai hana mu idan shi ɗan ko? Sai ka yi a'udu billahi min shaytan ka kore shi don ka samu kai. Sannan azumin bai taƙaita ga namiji ba kaɗai, ya shafi namiji ya shafi ya shafi yaro ya shafi babba don haka duk dukuba ne wannan azumi Allah ya taimake mu sa'annan akan iya samun mutum ya ci bashi a Ramadan ilan sanadiyar rashin lafiya ilan tafiya ilan al'ada ko jinin biki irin na wanda mata ke yi babban abin da ake so shine mutum ya fara biyan bashinsa musamman idan bashin bashi da yawa ilan bashi biyar ne goma ne sha biyar ne mutum ya fara biyan wannan bashin sa'annan ya bi shi da wannan kwanaki shida ɗin Allah ya dace da mu saboda me manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce, wanda yi azumin Ramadan wanda yayi azumi guda biyar ko ashirin, ya yi watan Ramadan bai azinci Ramadan ba don haka sai wanda ya azinci Ramadan idan ya ci bashi ya biya bashinsa ya cika sa'annan ya bi shi da kwana shida to za a rubuta masa lada na kwanaki ɗari uku da sittin shekara ɗaya ke ce. Kuma ai azumi guda ɗaya yana nisantar da fuskar mutum ne ga barin wuta shekaru nawa saba'in. To shekara saba'in saba'in a gurin Allah su ɗari uku da sittin kuma. Akwai ma ganin ma shiga wuta. Sa'an nan kaddara tun da ka balaga kake wannan azumi. Kaga kenan idan shekarunka arba'in ne yanzu. Ka balaga a shekara ashirin misali. Ka yi azumin shekaru nawa kenan? Ashirin. ba hutu ya Allah ka taimake ka sanya albarka a rayuwar ka ba mu yi a nan za mu ka. idan Allah ya kai mu mu ɗauki wani aiki kuma cikin ayyukan da muka riga muka gabatar mu ga yaya aka ƙara mana duk da cewa azumin bai ƙare ba wanda ake yi sai mu ƙara ba wa juna ga azumumuka da ake yi bayan na watan Ramadan. Allah za a samu wanda zai ribatu da waɗannan azumi ɗin Allah ka taimake ka ba mu nasara sa aljanna ita ce hukumar ka azurta mu duniya da lafiya ka nisantar da mu gaba da talauci sa aljanna ita ce hukumar sallallahu ala sayyidina muhammad alaihi salam No. No. Wai mace ne ta bashin azumin Ramadan, kuma da aka shiga watan Shawwal an kuma samu lalura na ba za a iya biyan bashi ba. sai da ya saura kwana kusan takwas a shawwal ɗin ya ƙare to kuma ba su kanta goma sha shida ya zama nawa kenan sha shida in ta biya bashi ta gama biyan bashi ke ba ranaku da za ta biya da za ta yi azumi guda shida ɗin sai ya za ta yi babban abin da nake son ja hankalin mu shi mafi girman aiki da mutum zai yi Allah ya so shi ya kusantar da shi gare shi ne mutum ya yi abin da aka wajabta masa mu fahimci wannan wani zai zo baya kula da farilla amma fila kan ila ya fi masallaci ba ba ne iyakan sallah ba masallaci Ka sunan wani ke mun gane ko zai ta nafila in ya shigo ta nafila in ya fita ta nafila a gida ya ta nafila amma baya kula da sallah na wannan Allah baya so shi wallahi da mutum zai yi nafila dubu ko mutum ya yi azumi dubu ba zai tsaya a madadin azumi guda ɗaya da Allah ya tilasta masa ba. Ba zai tsaya a madadin raka'a guda ɗaya da Allah ya wajabta ma mutum ba. Ba kwa ganin idan mutum ya sha azumi da gangan, da gangan mutum ya sha azumi za a ce ma kada ya yi sittin ɗin ma. Wasu malaman su ce kada ma ya yi sittin ɗin, saboda ko ya yi dubu Allah ba zai karɓa ba. Don haka duka mu sa a zuciyarmu cewa ne abin da Allah ya wajabta maka shi ke sa ka kusanci Ubangiji ne da lafiya. ba ku ga wannan bawan Allah da ya zo ya tarbi manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam yace menene aka dora min na sallah sai manzo Allah ya ce salloli biyar a kowane dare da yini a asubahi azhar la'asar magariba isha yace abin da aka dora maka ke yace bayan shi ba manzo Allah yace sai dai kana son kai nafila yace ki kashe da ba zai nafila ko ɗaya ba dan ya san zai kula da wannan da ya juya yana wucewa sai manzo Allah yace ku kalle shi wannan ya rawaita in ya in ya bi abin da yake ashe kenan da farilla kadai mutum zai iya shiga aljanna amma fa shafi ko ba haka ba saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ubangiji ya ce bawa ba zai nemi kusanci da ni ba face da abin da na farlanta masa duk wanda yake son ya kusanci ubangiji to ya kiyaye kula da farilla farilla din fa ba na sallah ba a'a duk abin da aka ce farilla ne to ka yi shi domin ka kusanci ubangiji kaga wani yana nan yanzu ciyar da matansa shine fa farilla fa wajibi tilas amma zai je yana bada sadaka masallaci aikin banza yake ke ce na ba ku misali ne don kada ku ɗauka cewa tilas ko farilla da ake nufi sallah ne kaɗai ko azumi a'a farilla komai zai zo ya kamata ya ciyar da ita ta koshi sai zai ba da rabin kuɗi ce ke ma ki cika ba. ya dawo masallaci a ta ƙi mun ta bi ta ko ya zama bara yana wuce sai ɗauko cikon kuɗin matar zai bashi ko ya bayar a masallaci ba ka da lada ko da ko ko ba za ka kusanci Allah ba za ka musanci wannan waɗannan abubuwan wani yana nan yana da kuɗi ko yana da dabbobi ko yana da kayan noma da zai iya fitar da zakka sai ki fitar da zakkar amma zai rika ba da taimako wannan ya ce shi yana jin yunwa sai ya ɗebo bashi wannan ya ce wai shi zai da kuɗi sai ya ɗebo in ya ga dama sai aiki wani ma biya ma ya ƙi fitar da zakka wani aiki yake nan aikin aikin baban giwa yi. mun gane ku. to duka irin waɗannan abubuwan mu canza su tilas farilla dole shi ne yake kusantar Allah kuma kun san wani abu idan fa